Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Firaminista Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza in ji fadar White House. Ban nema a tsagaita wuta ba, Biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin Washington zuwa Camp David. Ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar, shugaban ya jaddadawa Netanyahu muhimmancin bukatar kare fararen hula ciki har da masu tallafawa ayyukan agaji. da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa. Haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su. Daga baya ofishin Netanyahu ya ce firaministan ya bayyana karar cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta. A ɗaya bangaren kuma jiya Asabar mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi na cewa Tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci yana mai cewa kungiyar na kai harin ne don raɗin kanta. 'Yan tawayen Hutu na ƙasar Yemen da ke alaƙa da Iran sun kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci goma a tekun Bahar Maliya a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar domin nuna goyon baya ga falasɗinawa a Gaza. Inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a fadar White House ta fitar da bayanan leƙen asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi waɗanda ke rike da yankuna da dama na ƙasar Yaman ciki har da babban birnin ƙasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bageri ya ce kungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma karfinta. labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc dakarun sojan saman turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin iraki da siriya a jiya asabar tare da lalata wurare 29 na haramtacce jam'iyyar kurdistan workers party ko pkk a takaice bayan da aka kashe sojoji goma sha biyu a cikin kwanaki biyun da suka gabata a arewacin iraki kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a jiya asabar an gudanar da hare-haren arewacin iraki da siriya da karfe goma na dare ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar pkk ne ke amfana da su ba a bayyana kowane yanki na arewacin iraki da siriya ne ta kai harin ba tun farko a ranar asabar din da ta gabata ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kashe sojojin turkiya goma sha biyu a cikin kwanaki biyun da suka gabata a fafatawar da suka yi da 'yan ta'addar pkk a arewacin iraki Moise Kutumbi ɗaya daga cikin 'yan takara adawa a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Kongo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba. Saboda gagarumin magudi in ji wata sanarwa daga yakin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar kwamitin kamfen ɗin Katumbi ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Kongo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na magudin zaɓe. a cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba muna kira da a gaggauta soke wannan zaɓe mai cike da rudani da magudi mai yawa in ji sanarwar sanarwar ta kutumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata kungiyar 'yan takara adawa suka yi kira da a sake zaɓe ranar laraba suka rubuta wa gwamnan babban birnin ƙasar kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaben Katumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar amma tawagas ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiya Asabar dinnan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko kwacen zaɓe a Congo. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly, sakatare na na arewa ta tsakiya kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura biyar aya biyar ya ce albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya hallakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sharo mu? to duniya da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafatawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da inda muke mu za masu hakuri domin isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mun hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu a hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina rokonku mu za masu hakuri mu za masu zan zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Shirin Hausa Kasuwa a kai kasuwa Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar Masu rarwa Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na wannan mako ya zagaya ne kasuwar Mile 12 da ke tsakiyar birnin Lagos. Kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa inda kuma muka tattauna da 'yan kasuwa da kuma kwastomomi game da hauhawar farashin kayayyakin masurufi musamman ma dai kayan miya da dai sauransu. Ganin yadda ake shirye-shiryen fara bikin Kirsimati da sabuwar shekara koya 'yan kasuwan da sauran masu saye da sayarwa ke ji game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a wannan kasuwa da farko dai na fara jin ta bakin shugaban wannan kasuwa ne kamar da za ku ji daga bakin sa. sunana alhaji shehu usman jibrin a chairman na kasuwar matrev a kasuwar kasa da kasa a jihar lagos to na farko kamar shi mai harkar kayan abinci sai da kayan abinci ba zai ma iya shaida wani abu muhimman na jin daɗi ba saboda dama kamar kamar a ce zafi kan zafi ne ma kan gyambo na farko daga inda za a ɗauko kayan nan daga arewa a gona har zuwa inda za a kawo shi birni hanya ba ta da kyau in ka taho daga ka wuce a kaduna to an samu matsala kuma hanya mara kyau in da kaduna ka ɗauko dama wannan hanya gaba ɗaya ba ta da kyau zuwa lagos kaga kusan rabin kayan da ake saukewa a kasuwa kusan ina lalacewa kafin a zo ma lagos din idan ba harka ta mutum ba bayan da za ka yi ta to saboda haka wannan na ɗaya kenan abu na biyu rashin tsaro man manoma da ake kakkashewa a gonaki ya sa gaba ɗaya maharkar kayan hakan abin tara sosai dole abinci tsada a najeriya saboda misali zan baka idan a ce manoman najeriya miliyan biyar ne to yanzu na tabbatar maka da masu noman nan ba su miliyan ɗaya da ɗari biyar ba kaga kusan miliyan uku da dubu ɗari biyar suna idp camps kayan da ake tunanin za a samu bashi shi sanadiyar wannan matsala da ake samu ta rashin tsaro da ake kashe manoma da ake hana su noma kaga mafi yawan manoman ma da suke noman wallahi karbin hali ne saboda bai yiwa a ce kaje kai ka a gona wani katon banza ya ce sai ka bashi kuɗi sannan zaka girbe girbe abin da ka noma kaga wannan matsala ce in ba karfin hali ba alhaji waye zai wannan ni yanzu da abin da zaka bani dan ba wani kato kuɗi sannan girbe gona wallahi wannan ba ta zama da idan aka kwashe kayan gonan ma zai iya yiwo kaina zai iya biyo ni gida kuma ya kashe ni ya karbi kuɗi na a bana mun samu matsala an samu bambanci saboda kayan babu shi kuma masu siyan ma kayan ba su da kuɗi mutumin da yake siyan kwando ɗaya ya yi hidimar christmas da shi yanzu in ya zo rabin kwando zai siya wanda yake siyan rabin kwando in ya zo sai dai siyan leda kawai je amfani da shi gida kowa ma namiji yanzu a najeriya ba a cin abinci sau uku kuma ba a tambayi yaro ma misali ka koshi da ce ka ci abinci ka ga da ake cika najeriya nan wallahi sai allah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana abin da sa nake wannan magana ni grassroots ne ni ina tare da ah, ainihin talakawa waɗanda muke harkoki da su waɗanda waɗannan mutanen wallahi wani sai ya fito kasuwa ya yi ɗan bige-bigen shi zai samu abincin zai ci wani kuma capital ɗinsa ma'ana jarinsa gaba ɗaya gaba ɗaya jarinsa bai fi dubu ishirin ba kuma daga inda zai zo zuwa kasuwa wataƙila ya kashe kusan dubu biyu kuɗin mota kaga akwai matsala to saboda haka mu ne muke tare da talakawa kowane lokaci mu muka san halin da suke ciki ƙasar nan ana cikin tashin hankali ana cikin yunwa ana cikin rashin kuɗi ana cikin halin haulayi wallahi ba mu san abin da Allah zai ba amma muna kyautata zaton Allah ya yarda sunan ahmed bola tinubu watakila allah ya taimake mu mu samu salama Allah ya taimake mu abubuwa su dan sassauko abubuwa su gyaru abin da muke tunani kenan a waje ɗaya kuma ga wata kwastama nan da ta zo yin sayayya domin shirye-shiryen kirsimati malama ya sunanki suna na rita eze eh, cinyere ni inyamura ce mun zo saya kayan miya da su da tarugu da albasa ya danganta kuma mun zo yanzu abinda muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba domin haka kai wahalar nan ya yi mana yawa ya ka ce za ka saya kwanan da ya wuce an saya buhun tumatiri na ma muka saya dubu goma yanzu ana ji ta kai dubu ishirin to ya za a talaka su ci abinci wa'inda ba za su iya sayanta ba ya za su yi za a iya shan miya kuwa in ba tumatiri kai amma wannan kirisimetin yana hannun allah ko ya aka yi ke kasan abinci daga arewa ke kawowa to in ka gani in ka kula zaka gan cewa gona yadda ke arewa yanzu ba kowa ke noma ba dan yan boko haram sun shiga kamar maiduguri haka mutane nawa ka shiga gona to dan da kagan irin matsalar ne ya kawo abincin suka yi tsada wayanda ma suna gonan kayan gona ma ya matsa tsada kayan shifka ta yi tsada to ya za a yi kuma ga ga ga fertilizer ba a ganin ta buhun fertilizer da muka saya sanda ake noma mun saya sha biyar mutane nawa suna iya sayan ta in ka saya buhun taki na a zamani dubu sha biyar ga ka da hilin gona kwallo ɗari guda nawa za ka saya ka samu amfanin gona to yanzu in an kawo kayan gonan sai a ƙara kuɗi su ma manomin ai za su ci abinci ko suna da iyali suna da yara suna da mata to abin ne na gani na gan kayan duk sun ƙara kuɗi wallahi to gwamnati roƙon su muke ko da yake mun san ko ba yau aka fara roƙen su ba amma dai in Allah zai dan taba su su sa ido inda za su dan sa mana mu samu sauki mu ma mu dan ji sauki a jikin mu ko shi ma wannan dan kasuwa ga abin da yake cewa game da farashi da kuma hauhawar kayayyakin masarufi a wannan kasuwa jama'a assalamu alaikum na alhaji bala yaro chairman vegetable association of market to gaskiya an samu canji ba kankani ba yanayin da aka samu samfanci kai ba na gaskiya an samu canji ita kanta kismitin za a yi ba na gaskiya a samu canji a kanta saboda duba da yadda aka tsinci kai tun daga yanayi da aka samu na ainihin hauhawan mai da ainihin shi kan shi kayan namu za a dan shi kan shi bana kayan namu za a dan iya samun matsala bana saboda sakamakon gaskiya ruwa bai kai ba kayan zai karanci gaskiya abin da ya shafi karas kabeji girin fefe da rikin kayayyakin namu da ake abin nan gaskiya za a samu tasgaro ta bangaren saboda gaskiya akwai karancin ruwa saboda ruwa bai kai ba da dama mutane da suka noma kawan kabeji da karas musamman ma ni da ni particular ni da ke na hito daga bangaren yankin zaria gaskiya muna noma wannan kayan da yawa musamman kabeji bayan mu mun ko yanki noma shi da yawa gaskiya da dama an suraren an tsallake an bashi an bashi ni kana na ina noma shi ina noma kabeji kawan an buhu 500 karas ina noma kawan an buhu 200 to ni kana rashin ruwan yana tsallake gaskiya za a dan samu cikas a bangaren wannan kayan namu saboda yanayin da aka tsinci kai na wannan kuma wani abu daga wani abu ne daga Allah ka matsala mun shafi wannan farashin mai da ainihin wannan matsaloli da ake samu na karin kudin mota da ake samu wannan ai mai sauki ne amma shi wancan shi yahi ba mu tsoro amma wannan mai sauki ne kusan ma ce shi wannan ma mun kusan farashin wannan hawan kudin mai da muka amina ai kusan duk duniya ne gaba daya wannan an san tattalin arziki na duniya gaba daya samu tasgaro ba wai iyakacin Najeriya bane amma wancan matsala ita ce matsalar take samun mutane saboda gaskiya bana kayayyakin namu akwai matsalar ruwa ruwa bai kai ba da dama manoman mu gaskiya sun tsallake sun bar kayayyakin sun bar gona saboda ruwan da za a ba karatun ko kabeji babu shi to na ji ta bakin mai baiwa shugaban wannan kasuwa shawara kan harkokin yada labarai sunana abdullahi malami jos mai bawa ciyaman na international market alaishe usman jibrin samfan shawara bangaren yan jaridu alal hakika yanayin cin ciniki ya canja ba kamar kwanakin baya ko kuma shekarun baya da aka saba ana warwar ba saboda matsalar na tattalin arziki na rashin kuɗi a hannun al'umma sannan na biyu abin da ya kawo tsadan kayayyakin nan kamar su albasa su tumatur su tattasai su kabeji da sauransu wasu especially albasa akan kawo ta ne kamar daga Nijar kusan kashi saba'in. To sai zamana matsalar da aka samu da Nijar na wannan juyin mulki na sojoji da suka rusa demokaradiyya ya sa a rufe boda albasa ba ta shigowa ta yi tsadar da bata taba yi ba wadda buhun albasa sai da ya kai dubu ɗari da talatin da arba'in da ishirin ba ta taɓa tsada irin wannan ba shi kuma dankalin turawa wadda ake sai da shi bai wuce dubu sittin ba sai da ya kai dubu ɗari da goma ɗari da ashirin a yanzu kabeji da bai wuce dubu talatin ba sai da ya kai dubu sittin to kaga wannan al'amari ya faru bisa matsalar lokacin da shugaban ƙasa mai girma bola ahmed tinubu ya janye sosadis na man fetur da tun daga wannan lokaci kowane kaya da yake wannan kasuwa sai da ya ninka sakamakon janye tallafi na man fetur ita kanta babbar mota wadda muna ɗauko ta a wannan lokacin kafin a janye sosadis ta bata wuce 800 ba amma a yanzu muna ɗaukan ta miliyan 1,500,600,700 kwastomomi tun da aka janye wannan sosadis hatta daidai da gosulo babu a Legas yanzu da mutum zai shigo cikin gari garin Legas kafin ya zo kasuwanmu zai samu kusan awa hudu biyar amma yanzu ko minti ashirin mutum baya yi ya zo kasuwar kana shigowa kofar shiga Legas ka san gari ba lafiya mun tabbatar abu ya canja kuma babu wanda bai san tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya canza ba kai ko jariri da yake goye ya san cewa an samu canjin rayuwa. To sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako na kasuwa a kai miki dole ya kawo karshe a madadin waɗanda kuka ji muryoyin nasu da kuma jami'ar da ta ba da umarni na wannan shiri Maryam Dauda naku abin ya ci ke cewa a huta lafiya daga kasuwar Mile 12 Lagos. adalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan magot therapy wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. 把步迈，我只在你那头等你。 Magot therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Magot therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901 wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fane Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyar bayarwa na Malam Aminu Kano inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da magot therapy wajen samun waraka ko kuma sauki duk a hirarsu da abokin aiki na Mahmud Kwari. Ba ga masu ciwon suga ba kadai akwai masu cutar sikila. su ma akwai irin gyamban da suke samu lake ulcers a turance a kafar su kenan kuma yana daukan su lokaci kafin ya warke duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin haddasu su ma masu siklan da mun zuba musu wannan kwayoyin halittun kuma mun samu a ya dauke mana wannan dattin da ba ma so cikin dan kankanin lokaci akwai kuma abin da muke ce ma kaman bed manya kenan wanda idan sa kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna to su ma duka mun yi musu suna cikin dai wanda muka faɗa muka yi cikin binciken da muka yi akwai kuma wanda suke samun akwai abin da muke ce ma necrotizing fasciitis wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma haka sukan zo da shi so shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin suna nan ne da yawa wanda mun gan su in sun zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da mun fara wannan aikin za ga an samu sauki. wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo ɗin kukan shiga tsakani ku aiki kuma a samu sauki ko kuma akwai waɗanda ba kwa iya yi wa abin nan eh, tunda wata sai an yi gwaji. idan na fahimci abin da inda kake son ka je za iya tambayar tunda akwai cuwukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza to ya danganta idan mutum ya zo za mu auna mu gani akwai wanda za ga suna fama da gambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillah ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan mara lafiya idan mutum mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi ala kullum halin da abin da muke faɗa in har mutum ya zo akwai gwaji da muke na doppler doppler scan scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can ƙasa ko kuma inda ciwon yake idan a buɗe suke to insha Allah mu muna da muna kyautata zaton za mu iya cetar idan kafa ne idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yadda za a samu sauki da wuri. Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara misali kuma idan haka ne me kuka fahimta da aikin eh to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa amma muna nan muna dada wayarwa da mutane kai akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin ta wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da a nan asibitin kenan to amma dai muna bi dai muna daɗa wayarwa da mutane kai kuma kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan wannan faɗakarwar da muke ba ta dalilin ku kuma Allah da ya saka muku da alheri da wannan ƙoƙarin kuma da kuke yi. Tun da sabon abu ne kuma ana ganin haskensa kuma da haske yana baya rasa kalubale tartibi mai aikace mai kalubalen ku misali. Za mu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan ma'aikatan kiwon lafiya muna Da wayar musu da kai akwai da yawa marar lafiyar ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba su kaiwa ba su ba ma kaiwa ga da ganin hmm. su saboda ba a turo su inda ya kamata magansu duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yadda za su samu mana da clinic kenan da za mu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga ga zuwa muna ganin su kuma akwai abin da muke faɗa abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da har kai ga misali a ce an ba shi gado ba ba za a kwantar da shi ba ba za a ba shi gado ba to amma kuma wani sauƙin da muka daɗa samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba mutum zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida za mu karɓo lambar wayarsa za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo za mu duba mu cire inda bukatar a ƙara mayar masa da wani zami so wannan da cikin sauƙi ne sabida kaga mara lafiya baya bukatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu. Eh. yanzu ka ce mana hukumar fda ta america ta amince da wannan kimiyyar ta ta ce ma ko da amerika a yi amfani da ita ya hukumar mu na lafiya fa a najeriya watan yanzu muna 2023 akalla hukumar fda ta yi shekara wajen 20 kenan da sahalewar likitocin ƙasar amurka da su yi amfani da wannan kimiyyar na mago debridement therapy kuma a duk da sahalewar da suka bayar to duk abin da aka ce fda sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da sahalewa ko kuma sun amince da abin to ba kasafai aka fiye samun wani turjiya ko wani faɗa ba saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken su shi kansa wanda ya wa'annan binciken da isa har fda suka ba da wannan sahalewar shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya ba mu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi to yanzu dai ba mu kai ga dai approaching ko zuwa ga su fda nafdac namu na ƙasa ba amma suna da sanin ƙoƙarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samu musu sauki a fannin kula da irin wa'annan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic mm-hmm. da abin da aka ce chronic ne to abu ne ne ya tsananta kuma yana daukan lokaci da duk wani abu da zai dauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma marar lafiya kuɗi akwai kashe kuɗi da sauransu to mu wannan aikin da muke sauki ne sosai wanda muke kawa kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda za mu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan mm-hmm. za mu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara ta 2020 kenan zuwa wannan lokacin za su ga kiyasi za su ga kamar statistic kenan duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient mu na nan kuma akwai wannan takarda kenan da duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki ko abin da muke ce ma consent sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya kuma akwai kamar ethical committee na asibiti sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince duk mu wannan ayyukan da muke so muna da wannan dai cover din kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su a ƙarshen karshe me misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke da ma binciken da kuke yi don bunƙasa wannan kimiyyar to gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan muna buƙatar muna daidai kokarin da muke yi amma gaskiya akwai bukatar abin ya wuce haka muna bukatar a shigo cikin wannan abin yadda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyyar da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo na biyu kuma muna bukatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin gwajin kimiyya yawwa gwajin eh, da za mu iya yin wannan abin kenan tun da a kimiyance ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan mu samu kamar wayanda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu da yanzu misali kaga a najeriya asibitin malam kusan a nan kadai ake iya samun irin wannan shi sa mun samu patient mun samu lafiya da suka zo har tun daga lagos kai har daga kasan amurka ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu yan uwansu daga lagos suka ce su zo kano mun samu kuma wanda suka zo tun daga taraba kuma alhamdulillah da sun ji daɗi akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.